فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ما بعد أنواع السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد قوات رمضان هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى مكة زوى مدينة نادي هكرا دبوت اياد دليه حدود أربعين دشدا wanda ya zo daidai da sha hudu ga watan uku a Gregorian kalanda dubu biyu da ashirin da biyar don ci gaba da darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma da muke yi a wannan masallaci mai albarka masallacin alhaji abubakar yaya arabi wanda aka fi sani da masallacin miyatti da ke nan cikin fadar jihar gombe a nan anguwar bolari a kan titin mai tama yusuf sile idan jama'ar musulmi ba su manta ba muna nan a cikin wannan sura mai albarka suratul ankabuti wanda muka ce ita ce sura ta ashirin da tara idan ka kirgo daga fatiha tana da ayoyi guda sittin da tara. ta sauka ne a garin makkatul mukarrama zada Allahu takriman wa tashrifan wa ta'zima sannan tana karantar da tauhidi da kuma rungumar jarabawa idan Allah ya yi wa mutane a cikin addinin Allah cewa su yi haƙuri su rike addini har su mutu suna masu imani Allah ka kashe mu kana mai yarda da mu ka ta da mu a filin tashin alkiyama muna masu imani da tsoron Allah a mun kwana a ainihin wato aya ta bakwai akan aya ta takwas alaramma na'am wa wasainal insana mun yi wa ɗan adam wasiya biwalidaihi game da iyayensa husnan cewa ya kyautata musu ya zauna da su lafiya ya musu da'a ya musu abin da ya kamata wa in jahadaka idan waɗannan iyaye sun jaka ko sun yi jayayya da kai ko sun nemi yin fito na fito da kai litu shirika bi don kai min shirka Allah ya ce ma laysa laka bihi ilmun abinda baka da ilimi akan halaccinta ko baka da ilimi akan cewa shirka abu ne mai kyau fala tuqihuma karka yi musu da'a karka bi su akan wannan ilayya marji'ukum da kai da iyayen naka gaba daya gare ni makomar ku take fa unabbi'ukum zan ba ku labari bima kuntum ta'maluna game da abubuwan da kuka kasance kuna aikatawa Allah ce na amanu wanda ku suka yi imani wa amilu salihati kuma suka yi aiki nagari lanudkhilannahum fi salihina wallahi zamu higar da su cikin bayinmu nagari idan kiyama ta tashi ƙulu ta'ala amiran ibadahu bil ihsani ilal walidai walidaini Allah yana bada labari a wannan aya Jumalan Mustafa al akan cewa mu iyaye su ainihin wato 'ya'ya su kyautata wa iyayensu ba'da al-hasbi ala tamassuki bi tauhidihi bayan ɗazu ko jiya ya mana bayani a kan riƙo da tauhidi sai fa innal walidaini huma sababu wujudil insani domin da uwa da uba sune sanadiyar samuwarka a duniya wala huma alaihi ghayatul ihsani Don haka ɗa yana da makura ƙololuwar kyautatawa da ya kamata yi wa iyayensa falwalidu bil in wal walidatu bil ishfaqi falwalidu shi ɗa wato ainihin wato baba bil infaqi yana buƙatar a taimake shi wajen ciyar da shi da shayar da shi da tufatar da shi da yi masa duk abin da ya dace wajen ganin cewa an ɗauke masa nauyi lokacin da ƙarfi ya abin nan ƙarfinsa ya ƙare girma ya fara kama shi walwalida ita ko uwa bil ishfaqi akwai buƙatar nuna mata tausayi domin kasance wata uwa kuma da kasance wata ya mace ina fata an fahimta da haka dole ita abu biyu take bukata daukar nauyinta da yi mata hidima da yi mata abin da duk ya kamata wajen sauke mata duk damuwoyi da matsaloli sannan kuma ka dinga tausayinta kana jinta a ranka kana ainihin wato jin tausayinta da mutunta ta da girmama ta ba tare da yi mata ainihin wato tsangwama ba Allah madaukakin sarki alaramma ya faɗa mana a cikin suratul isra

ubangijinka ya yi hukunci ubangijinka ya yanke hukunci Allah ta abudu illa iyahu farko dai kar ku bauta wa kowa in ba shi ba wannan hukunci ne daga Allah Allah ya yanke bai yarda a bauta wa kowa ba sai shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyahu. Allah ya ce wabil walidaini kana. su kuma iyaye a kyautata musu gwargwadon abin da Allah matsokacin sarki ya hore wa mutum da damar da Allah ya bashi in kai mai kuɗi ne ka kyautata wa uwarka da kuɗinka ka kyautata wa ubanka da kuɗinka ka tabbatar da cewa ainihin wato sun cancanci su ci dukiyarka ta kowace hanya ya sa wani mutum ya kai ƙarar wani babansa gurin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama to ya yi wani asusu akan zai sayi wani abu ya tara kuɗi ya tara kuɗi ya tara kuɗi sanda kuɗi suka yi daf da yadda zai je ya sayi wannan abin sai baban ya gano asusun sai baban ya zai dauki asusun ya fasa ya kirga kuɗin ya lissafe su duk ya danna aljihun shi kawai kama hanya ya shi ne sai ɗan ya kai ƙararsa gurin manzan Allah manzan Allah ya ce tashi ka bani guri an tawa malika li abika ga kai da kuɗinka duk mallakar ubanka ne don haka duk abin da ubanka yi da kuɗinka ba shi da matsala a gurin Allah na fata an fahimci magana don kusan cewa iyaye girman su ya wuce tunanin ɗan adam yanzu nan ake ban labarin wani mahaifiyarsa ta yi masa faɗa kan wata matsala da yake da ita Shi ne yana auri saki sai ya auri mata ba a je ko ina ba sai ya saki sai ya sake aurowa ba a je ko ina ba sai ya saki sai ya sake aurowa ba a je ko ina ba sai ya saki kusan mata uku akalla ko hudu yana aura yana saki sai mamar wannan karar ce to ita kan bata yadda ba idan ya san ba zai iya riƙewa ba to ya haƙuri ya zauna haka kuma haka ne gaskiya ne wannan ko saboda kafin shi a zage shi su za a fara zaga za a ce ba su ba shi tarbiyyar kirki ba uwarka uwar banza ce ubanka uban banza ne haka ne ko ba haka ba ko ma a ce ita mamar ita take zigawa ya fice ta ba haka ake yi ba mutane kawai sai yan an ce magana ba su san daga ina ta yake ba kawai sai su ce ai wane ne da matsalar kaza saboda haka isu za a fara zarga da wannan laifin kafin shi dan a zarge shi sai ka ce dan haka in ya san ba zai iya rikewa ba ya hakura. to akan wannan ta ce ya daina mata magana ya kai kusan wata takwas baya mata magana watan kusa wata takwas ko magana baya mata balantana tunanin ta aike shi ko ta sahi wani abu zai mata saboda tsabar jahilci da hauka da rashin hankali irin na mutanenmu da matasanmu ne yanzu kuma wallahi ka jira ai dai aure kake shirin yi kuma ka tabbata za ka haihu sai dai idan Allah bai kawo ba ko wallahi wallahi duk wanda yayi wa uwarsa wulakanci sai ya ga wulakancin duniya da lahira wallahi duk wanda yayi wa uban shi wulakanci sai ya ga wulakancin duniya da lahira wannan ka'ida ce ta ubangiji annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce laifuka guda biyu Allah baya jinkirtawa sai ka je lahira kafin ya kama daga cikin laifukan akwai uququl walidaini saba wa uwa ko uba Allah baya jinkirta wa bawa sai idan kiyama ta tashi sannan a'a tun daga nan zaka fara cin kwal ubanka billahi la ilaha illa an gane magana da ke ku to ku ya hakuri in ta zo da zafi eh abin da ya aikata din ya fi hakan zafi haka da ko ba haka ba to saboda haka kowanne da wallahi ya je yi wankan tsarki yayi al-musulma ya koma su sasanta da babansa ko mamansa. wannan ita ne ka'idar musulunci amma bai kamata a ce kana matsayin ɗa musulmi uwarka tana kuka da kai ko ubanka na kuka da kai ba ko shakka babu akwai rashin hankali da rashin lissafi a cikin irin waɗannan halaye da wasu matasa suke nunawa dangane da mu'amala da iyayensu dangane da irin wannan kalan mu'amala da wasu matasa suke nunawa game da iyayensu saboda haka lalle kowa ya shiga taitayinsa wannan uwa ta bayyana cewa wannan yaro kusan yana zuwa ma gurin karatun nan wadda ta kawo wannan kuka don haka yana nan to kai mai amfanin zuwa karatunka eh jama'a mai amfanin zuwa karatunka mu dai dan ba mu koya maka ka saba wa uwarka ko ubanka ba duk ayar da za mu ja ko hadisin da za mu ja yana cewa ne a yi wa biyayya wa iyaye a kuma kyautata musu gwargwaron iyawa amma in ka ka saba to daga wani guri ka ɗauko wannan karantarwa ba dai daga nan mu ba saboda ka in kana nan ka san haka kuka yi da mahaifiyarka to ka ji tsoron Allah ka je ka gyara wannan alakar wallahi tallahi tun kafin dare ya maka amma in ka sake wannan uwar a watan ramadana tana fushi da kai hadisi ya tabbata jama'a annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo ya hau kan mimbari takun farko sai sai amin taku na biyu ma sai amin taku na uku ma sai amin bayan da aka idar da sallah sahabbai suka tambaye suka ce ya rasulullahi mun ga ka hau mimbari kayi amin a matakin farko kayi amin a matakala ta biyu kayi amin a matakala ta uku me ya faru sai manzo Allah ya ce lokacin da nazo zan haka minbari he malaika jibril ya zo ya ce Allah ya aiko shi zai wasu addu'o'i guda uku ne kuma in ce amin yace addu'ar farko shine duk wanda ramadana ya shigo yayi sake yayi ta tambele yayi ta aikin banza yayi ta hayaniya yayi ta bankaura bai yi ibadar da Allah zai masa gafara a ciki ba Allah ya tsine mishi albarka manzan Allah ya ce amin mala'ika jibril ya addu'ar manzan Allah ya ce amin addu'a ta biyu yake duk mutumin da uwarsa da ubansa ko ɗaya daga cikinsu suna raye bai musu ɗa'a da biyayyar da ya samu aljanna a dalilinsu ba shi ma idan ya shiga wuta Allah ya sake turbuɗa hansansa a cikin wutar jahannar manzan Allah ya yi amin mala'ika jibril ya wannan addu'ar addu'a ta uku yace duk mutumin da aka zo ko a majalisi ko ana hira ko ana wata magana sai aka ce annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bai yi min salati yace sallallahu alaihi wasallama ba shi ma idan ya shiga wuta Allah ya sake turbuda hancinsa a cikin wutar jahannama yanzu ka ji kai yanzu ka hada guda biyu in Ramadana nan baka yi abin kirki ba to wannan addu'ar ta mala'ika za ta hau kanka sannan ga uwarka na fushi da kai har ta kawo ka. kuma mai irin wannan halin da wahala ka samu a ramadan ɗin yanzu ya karanta ya kai izu goma mai kyau da wahala saboda duk wanda bai ganin mutuncin uwarsa ko ubansa ba za su hana hiya hannu ba ba za su saka hiya sako ba to ina yake ganin mutuncin qur'ani da ma addinin gaba daya saboda haka muna jan hankalinka ka ji tsoron Allah wani abu na ilhama ko mu ce wani abu na arashi da ya faru daidai lokacin da aka karanta mun takaddar alaramma kuma zai ja mana wa wasainal insana to wala Allah ɗayan biyu ne ko dai Allah na san ka da hiriya ne abin ya zo ta haka to sai kai amfani da wannan damar ka gyara ko kuma Allah ya yanke maka hukuncin shiga wuta Allah ya sauwaje ba haka muke ma fata ba to da kai da wanda ma ƙararsu ba ta zo gurinmu ba ko akwai su suna nan da fararen kawuna ko bakaken kawuna babu hula ba sa zaman lafiya da iyayensu wallahi kowa ya shiga taitayinsa kuma barin faɗa maka wallahi in kana so Allah ya ma gamdakatar a rayuwarka kana so ka ga buɗi kana so ka ga walwala kana so ka ga alheri kana so ka ga ni'ima kana so ka ga kwanciyar hankali da kasuwancin ka kyau aikin da kake na gwamnati albarka salarin ka dinga albarka to kai kokari ka kyautata wa iyayenka gwargwaron iyawa to a lokaci guda kuma zan jiyo kanku ku kuma iyaye ku kuma iyaye ku tsoron Allah ayar nan da muka ja kadai da Allah ya ce ilayya marji'ukum jami'an gaba ɗaya makomar ku da ku da ƴaƴan guri na take ishara ce da Allah ke yi cewa yadda ɗanka yake da haƙƙi kake da haƙƙi a kansa haka shi ma ɗan yana da haƙƙi a ka haka da ko ba haka ba akwai wanda kuma iyayen zaka samu ƴaƴan sun kai makura wajen kyautata musu a wasu lokuta ma sukan hana kansu don su ba su amma suna raina abin da ƴaƴan suke musu haka ne ko ba haka ba a wasu lokuta za ka ga ko addu'ar alheri ba sa iya yi wa ƴaƴan mutum ya kawo abu yana jiran baban ya sa mara albarka wallahi sai ya ƙi saka masa cewa na yi Allah ya saka ma Allah ya biya ka ba zai iya ba saboda shi a gurinsu har yanzu ɗan bai masa abin da yake so ba abin da yake so sai ɗan ya ɗauko na wani ya kawo mar domin yau an waye gari akwai iyayen da sun yarda da 'ya'yansu ne sakamakon suna zuwa su je su saba wa Allah su kawo musu abin da za su ci haka ne ko ba haka ba akwai iyaye mata da suka bar 'ya'yansu mata su saba wa Allah su ɗauko abin duniya su kawo musu a nan ne za a ce ita 'yar albarka ne shi ne ma wani malami yake sa to wai irin wannan yarinya za ta yi albarkar kuwa yarinya ta iyayenta sun san sai ta yi zina sai ta yi kaza sai ta yi kaza sannan ta kawo wattar kaman miyar tana gidan ita ba a sa mata albarka me ya dalili saboda ita ba ta je ta bada kanta ta kawo musu kuɗi ba ita kuma wannan tambadaddiyar tana zuwa ta bada kanta ta kawo kuɗi to sai ya zama iyayen suna saka wa wannan tambadaddiyar albarka shin wannan albarka za ta bi ta saboda wannan abu ba ta bi ta ba shi ne gaskiyar magana tunda wanda zai yi albarkar shi aka sabawa kafin aka tsayar da ku da ma haka ne ko ba haka ba wanda zai yi albarkar shi aka kauce ta sa kafin aka wadata ku to ta ina zai yi mata albarka shi yasa magabata su sukan yi wa 'ya'yansu da mazajensu nasiha ne in za su fita cewa ku zo mana da halal muti, in ba ku samu ba ku dawo haka za mu iya haƙuri da yunwar duniya amma ba za mu iya haƙuri da azabar lahira ba ba ka ji waɗannan su ne asalin mutanen arziki amma yanzu 'yan duniya in ana so a ce kai na kirki ne to sai kana wadata uwarka kana wadata ubanka ko ta ina kake samowa bai dame su ba to waɗannan iyayen kuma ku tsoron Allah wallahi Allah ba zai bar ku ba saboda iyayen da suke tsangwamar ƴaƴa ba bisa haƙƙi ba suke musu abin da bai kamata ba ɗaya yana yin abin da ya dace daidai gwargwadon iyawa amma har yanzu uban shi ya ƙi yadda da shi uwan shi ta ƙi ta yadda da shi tana so sai ta kai shi ga hallaka ko sai ya kai shi ga hallaka Da su ma Allah ba zai bar su ba idan a kiyama ta tsaye domin Allah ya ce ilayya ukun jami'a. da ku da ƴaƴan dukkaninku za ku dawo guri na gobe kiyama ka kuwa kowa sai na masa hukunci gwargwadon aikin. ina fata an gane da haka yace wa qabara rabbuka Allah ta'budu illa iyyahu ya yayi hukunci cewa kada abota wa kowa sai shi ya Allah yace wa bil walidaini ihsana iyaye kuwa a kyautata musu imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma Allah yace in da a ce ɗaya daga cikin su zai iso girma kuna tare au kilahuma ko duk gaba ɗayan su Allah yace fala taqul uffin kar su maka wani abin da ba daidai ba ka ce musu turdo uwarka uwarka ce ko ta saba ma kai hakuri kawai ka kau da kai kar ka faɗa mata bakar magana ita ba sa'ar ka bace kamar yadda abokin kancan yake sa'anka in yama ba daidai ba za ka ɗau mataki a kansa ita idan ta ma ba daidai ba ita ta ba daidai ba amma kai za ka ba ta haƙuri in ta ce kai kasu ƙwarƙubanka ita ta ƙi haƙuri ma ƙi haƙuri ashe ba ka da hankali sai muna godiya mama Allah ya saka da alheri in ka sake kaza sai ka ci kaza kazanka ya umma Allah ya ƙara miki lafiya da imani Allah kai ki aljanna wannan tsufa Allah ya mai da ke yarinya ta balela Allah ya saka ki a aljanna da ke da baba har sai ka bata dariya ina fata an fahimta duk kalmar da ta an tayo to kai kuma ka biyo ta da magana mai daɗi ka yi godiya ka dinzina ka dinzina ka dinzina kar ka ɗauke ta tamkar sa'a yadda za ka mayarwa da sa'an ka martani in ya maka ba daidai ba ko ya saba ma ko ya faɗa ma bakar magana ko ya gaya ma wata magana mara daɗi ka mayar masa da martani ka yi wa uwarka haka ko ubanka wallahi wallahi za ka yi asara duniya da lahira su mu'amala da su daban take da mu'amala da sa'annunka daban take da mu'amala da ƙawarki daban take da mu'amala da kowa amma yau mu wayi gari da yawa daga cikin 'ya'ya sun ɗauka tun da iyayensu nan ba su da ilimin addini ko ba su da uwarka ba sai ta karanta kulhuwa ta ce Allah ya tsine ma ba sannan Allah zai tsine ma ba ta da bukatar sai ta karanta kulhuwa falaki nasa amanar rasulu ayatul kursi su falaki da nasu su da ayatul kursiyin su Allah ya saka su cikin wahalar haihuwarka da suka yi anan su falaki da nasu su take dan haka daga sinjiran su ya baci game da kai ka shiga uku ka lalace wallahi har sai sun dawo sun yarda da kai wallahi da haka lalle ilalla yana daga cikin abin da ya sa kuka ga abubuwa da yawa ba sa albarka ga mutane sun kasa gane ina sirrin yake sirrin ba wani abu ne shine sun saba wa iyayensu ne wallahi ka'ida in ka saba babanka ko me ka taba sai ya lalace in ka saba wa uwarka duk abin da ka taba sai ya lalace dan haka wannan rashin albarkar da kake fama da shi da wannan rahin sana'a da wannan sana'a ta ki miƙewa da wannan jari naka da yake yawan karyewa da kasuwarka da ta ki bunƙasa da shagonka da yake ramewa ina fata an gane da harkokinka da suka tarke ka je ka bincika ka ga menene alaƙa tsakaninka da uwarka yasa wanda daga cikin sahabban annabi Muhammad in ba manta ba dan Abbas ko dan Umar Abdullahi dan Umar ko Abdullahi dan Abbas yace salatu ayatin nazalat maqarunatin bi salasin la tuqbal wahidatin bi ghairi qarinatiha akwai wasu ayoyi guda uku sun sauka a Qur'ani ba a karɓa ɗaya dole suna gwama da hukunce hukunce guda biyu kowace aya ɗaya tana da gwama da hukunci guda biyu yace ba zai yiwu a karɓi ɗaya hukuncin ba sai ka haɗa da ɗaya na farko Allah yace wa aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata wa atu zakata Allah maɗaukacin sarki yace wa aqimus salata wa atuz ku tsaye da sallah sannan kuma ku bada zaka na fata an fahimta wa ma fi li anfusikum min ta tajiduhu inda Allah abinda kuka gabatar na alheri za ku same shi a gurin Allah sai abdullahi dan abu zai ce faman aqama salata wa lam yuqim faman aqama salata wa lam yuti zakata lam tuqbal minhu duk mutumin da ya tsaye da sallah amma Allah ya bashi dukiyar zakka sai ya yi to ba za a karbi sallar ba ma domin haka Allah ya hada su ku tsaye da sallah ku ba da me sai ka tsaye da sallah ka kai zakka abdullahi dan abu zai ce to ba za a karbi sallar ma ma tunda ka yi yin zakka sannan Allah ya ce wa atiiu Allah wa atiiu rasula Allah ya ce wa’adiwun Allah ku ba Allah, Wa wa’adiwun Rasulu ku manzan Allah, ba in tawallaitun idan kuka juya baya kuka ibin Allah, kuka ibin manzan Allah, to Allah maɗaukacin sarki ba zai karba yakin ku ba. Sai malin Abdullahi Abba zai ce, man a Allah, wanda duk ya ba Allah, wa lam yuti'ir rasul sai bai bi manzan Allah ba lam yuqbal minhu shi ma ba za a karbi biyayyarsa ga Allah ba ina fata an gane in dai biyayyarka ga Allah kadai ta tsaya sai ka kika bi manzan Allah kaga wannan ayar fa gaskatuwa take fa akan yan qur'aniyuna domin sun ce sun yarda da qur'ani amma ba su yarda da maganganun manzan Allah kaga sun bi Allah amma sun ki su bi manzan Allah haka ne ko ba haka ba Abdullahi dan Abu zai ce ba za a karba musu ba saboda sun watsar da manzan Allah dan haka ma Allah ya haɗa su guri biyu wa Allah wa atiur rasul yasa a wani guri ma ya ce in tawallaw fa inna Allah la yuhibbul kafirina in kuka bin Allah ko kuka dibin manzan Allah to fa Allah dai baya son kafire ma'ana kun zama kafire kenan aya ta biyu ta uku dan abu zai ce Allah ya ce a nishi kurli wal ne. وَالْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ وهنا على وهن Allah في sarki ta إليك إلي المصير الله مدوكتين سركي توصينا الإنسان بوالديه abin abuwallehi hamalatu ummuhu wahanan ala wahanin mun yi wa ɗan adam wahayi da wasiya cewa ya bi uwarsa da ubansa domin hamalat bu ummuhu wa wahanan ala wahani mahaifiyarsa ta dauki cikin sa rauni kan rauni yau tofin yawo gobe cin laka dibishin shi na shadda ina fata an fahimta akwai uwar da ta dauki cikin ka bata haife ka ba san da shadda ta zamo mata gurin kwanciya yadda dai dan adam ke kyamar ban daki amma ita gurin zaman lafiyarta kenan sai ta je ta ji warin ban ɗaki sannan take zama lafiya ka duba da yadda ƙasa take da illa ga cikin ɗan adam yadda za ka ga an ce wane kaza ya same shi wane kaza ya same shi wane appendix ya same saboda yawan cin tsakuwa a cikin abinci amma ita haka za ta sa a je bakin inda tifa take ɗiban ƙasa a zaɓo mata fara mai laushi a kawo mata leda-leda tana ci haka da ba haka ba kuma a hakan za ta haife ka lafiya ba abin da ya same ka amma dai ta ci bakar wahala irin wannan wahanan ala wahana wa fi saluhu fi amaini Allah ya ce sannan yaye ka san da ta yi shekara biyu kafin ta yaye ka a cikin shekara biyun nan Allah ne kadai ya san irin bala'in da ka jaza mata Allah ne kadai ya san irin fitinar da ka jaza mata Allah ne kadai ya san irin wahalhalun da ka jaza mata kai kashi ta wanke kai fitsari ka wanke kai waye ta wanke kai waye ta wanke duka saboda me saboda ta samu kai ka tsira ko da ita za ta halaka na fata an fahimta saboda haka ka sani wannan Allah ba zai bari ba wasu salihu fi amaini sai Allah ya ce a gurli ni ka gode min a matsayina na wa. wa bi walidayka ko wali walidayka sannan iyayenka kuma ka kyautata musu ka mutunta su an kurli wali walidayka ilayyal masiru Allah ya taimako ma da shimfidar kowa zuwa garin za ta dawo duk waɗannan ayoyin jama'a duk waɗannan maganganun na Allah amma mutum ya watsar ya zama uwarsa ba ta jin daɗin harka da shi uwarka ba ta jin daɗin mu'amala da kai akwai wani bidiyo da na taba gani wani yaro ya kai mahaifiyarsa asibiti a ta samu taɓin ƙwaƙwalwa ne ta tofa mar yawo ta daura mar mari ta hankaɗe shi shi kuma yana sake rungumo ta yana sa hankacin yana goge yawon ita ma yana goge mata bakinta sai ɗaya daga cikin likitocin ya tambaye shi ya ce kai wannan wata ce a gurinka ne ya ce uwa ta ce Ya ce ni na san in ba uwarka ba babu dan adam inda zai maka wannan a duniya ka rabu da shi Ya ce kware da shi ce wallahi in a kanta zan zarsa rayuwata sai dai in rasa rayuwata amma ba zan sai yadda da ta wulakanta ba haka ya ci gaba da tsawainiya a kanta ya ci gaba da kaiwa da komowa a kanta har san da Allah ya ba ta lafiya to uwa ce kaɗai take da matsalin da za ta dage ka ta zauna lafiya ta dake ka ta zauna lafiya ta hantare ka ta zauna lafiya ta hankada ka ta zauna lafiya ta ci kudinka ta zauna lafiya banda ita ba wanda yake da wannan matsayin a duniya kowa ya taba ka baka iya mayar masa da martani amma banda ita na fata an gane saboda haka iyaye ba abun wasa bane da haka rashin albarkar da wasu ke fama da ita wallahi sun tabo iyayensu ne kuma sun kasa gane sun taɓo su ne shi yasa ake so duk bayan sati ɗaya ko sati biyu aƙalla ka dinga neman yadda za su yafe ma ko da ba ka yi musu laifi ba a iya sanin ka. Ko waya kuka yi su mama dinga yafe mana fa sai ɗan nan ba abin da kai mai ce eh da haka ne mama kudin ne ai tayin gwam ne yanzu nan ana taɓa ku rayuwar mutum za ta tarwatse ina fata fahimta kana ta tayin gwam kan ba ne daga lokaci yi sai hewar ga ka ba sai to ku kaman time ne Allah ya ajiye mana muna taba ku bala'i ya same mu da haka a dinga yi mana afuwa mama a dinga ya yafe mana ko kuma akalla ka dinga mata abin da za ta dinga jin daɗi tana jin farin ciki tana jin kwantar hankali to mama za mu fita me ke bukata a kawo miki sai to duk abin da ya sauwaka kamar nama yawwa yaro yawwa nama a kawo nama to maza maza ka kawo nama billahi lillahi an gane magana da kyau ko wannan farin cikin da ka jefa mata da wannan jin daɗin da ka saka mata kai ku kaga alherin Allah kaga alherin Allah a rayuwarka ko kuma kai takin ɗinta by surprise kamar yadda turawa suke fada sai ka je ka siyo wani abin da ka san cewa tana so tana jin daɗi maza maza sai ka tattaro sai ka kawo zama mace fa yau akwai tsaraba to mai ka zo mana da shi ai abu kaza na zo da shi gashi illa illa wane kai Allah ya ma albarka jama'a akwai wani babban mutum a garin nan ba zan faɗi sunansa ba duk da abin alheri ne amma dai ba zan faɗa ba aka ce sirrin nasararsa a rayuwarsa uwarsa ce ya kasance mutum ne mai ɗa'a ga uwarsa mai ɗa'a ga ubansa a lokacin sun taso maza su kusan shida ko bakwai a gidan babban mutum ne fa a garin nan fa ba wai karami ba babban fa sosai an gane magana da kyau ko aka ce sun taso sauran duk Allah ya musu buɗi to amma ba ruwansu da iyayen amma shi ba shi da shi amma shi kuma ya damu da uwar da uban in yi gari ya waye ba zai fita ba sai ya je an gaisa an tattauna an yi kaza an yi kaza in ya dawo sai ya tambaya mama ta yi bacci in aka ce ba ta yi bacci ba to sai ya zo ya gaishe ta su yi hira ya ɗebe mata cewa ana nan ana nan wata rana ya zo wucewa yayansa yana tare da babansu da ya zo ya gaishe da baban sai ya wuce cikin gida sai baban yake ce musu yake ce wa yayan kun ga wannan yaron ya ce ka gan shi nan ko kuna raina shi ko kuna ganin bai da shi ya ce na rantse da Allah Allah ba zai ɗauki rayuwarku ba gaba ɗaya sai ya ɗauki nauyin ba gidan nan gaba ɗaya wallahi tallahi Mara ya ce in Allah ya yarda Allah ba zai ɗauki rayuwarku ba dukanku sai shi ya ɗauki nauyinku kaf gaba ɗaya kuma wallahi tallahi sai da wannan abin ya faru san da ya dawo gidan ba wanda Allah ya yi wa fatahi kamar sa ba wanda Allah ya bunƙasa kamar sa ba wanda Allah ya yi wa agadi da tallafi kamar sa san da duk gaba ɗaya yayin da ƴaƴansu da matansu da jikokinsu suka dawo a su suke rayuwa wallahi komai sanda Allah ya bashi duk abin da yake bukata na rayuwa wanda dan adam zai tinkaho da shi sanda Allah ya karan ransa to ka rike wannan sirru ne kana so ka gama lafiya ka rike uwarka ka rike ubanka kar ka yadda wai ba ka da hita zaman to sanadiyar saba musu faranta musu koda da kalma ne faranta musu koda da abu mai daɗi faranta musu wajen shi yasa komai bala'inka idan uwarka ta ce wane ba za ka yi shiru da maganan nan ba ka zo kana masifa an taba ka tana cewa wane na ce kai shiru ka yi kamar an ɗauke wuta ka san dai ita wuta an ɗauke ta ko ɗan ta ba ta gani ko kyat za ka ga ta yanki to a jika shiru sai ba ma a yi haƙuri na bari ka fita ka bar gidan kawai amma kar ka yadda kana magana uwarka na magana kana magana ubanka na magana kana tana cewa bari kana ba zan bari ɗin ba to yanzu wannan yaron fa cewa ake har zagin uwar yake a takardar haka ta rubuta haka ne komanda da takardar an har zagin uwar yake ta ya za a yi rayuwar mata yi inganci mana duk shi sa muke alalace duk shi sa rayuwar matasanmu da rayuwar mutanenmu duk ta tambaɗe saboda ba sa ganin mutuncin waɗannan dattawan guda biyu kana gani fa cewa Allah ya yi inda za ka saba musu guda ɗaya ne shine in suka ce kai shirka amma in ba nan ba duk abin da suka ce ma matukar bai saba wa Allah ba Allah ya ce kai musu kuma haka Allah ya dinga gwama su ai musu biyayya kar ai wa Allah shirka ai musu biyayya kar ai wa Allah shirka malamai suka ce saboda muhimmancin iyaye Allah ya dinga haɗa su da maganar shirka a lokaci ɗaya a gurin a cikin alqur'ani gurare ba za su lissafu ba a cikin Alƙur'ani ga sunan rusutu haka cikin hadisan annabi Muhammadu sallallahu alaihi Allah shiryar da mu Allah ya ce sai ta dukatanmu ya dawo da mu kan hanya ya kuma tsora mu akan biyayya ga iyayenmu gurgurdan iyawarmu ya sa su zama sanadiyar samun rahamar mu da aljannar mu abuban iyama da haka yake cewa imma yablughan nan indikal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin karka ce tur da su wala kar karka daka musu tsawa wa qul lahumā qawlan karima ka ga musu magana ta mutuntawa magana ta ba da girma da mutunci wai a ce har kana zagin uwarka saboda baka da hankali Allah ya ce wa kafit lahuma janaha zulli minar rahma ka sauƙaƙe musu fukafukan kaskanci ka musanya hidan rahama da tausayi wa qur rabbirhamhuma ka dinga addu'a kana cewa Allah ka jikan ba. Allah ka jikan mama Allah kai musu rahama kai gaba da sadaka dan Allah kai musu kabarin su ka dinga yin wani sadakatun jariya gare su na kawo muku kissa kamar yadda ɗaya daga cikin manya-manyan malamai ya kawo a cikin littafin sa ainihin wato nisaun ahalin nari mun ban manta ba ya kawo kisa cewa akwai wani bawan Allah yana zuwa makabarta haka a ziyarar makabarta da kuma gyare-gyaren makabarta haka inda ya ga rami ya toshe inda ya ga kaza ya toshe wata rana ya je ya gama aiki sai ga bishiya yake bari ya dan zauna ya huta kafin ya dawo gida yana zama a gurin sai bacci ya kwashe shi sai mafarki duk kaburburan gaba ɗaya an tada su sun yi layi ana ta raba musu kyauta wani abu mai haske mala ana ta raba musu ana bawa kowa yana karɓa. akwai makocinsa ya rasu sai ya hango shi a gefe shi bayan da aka gama rabawa kowa ya koma kabarin shi sai shi wannan makocin nasa sai zo ya same shi a gindin bishiyar a cikin mafarkin mafarkin yana nuna masa haka sai ce wani ka gaya wa ɗana wani waɗannan da ka gani duk sun yi layi ana raba musu kyauta addu'o'i ne da sadakatul jariya da ƴaƴansu suka yi musu shine kullum yake isowa gare su ana raba musu mala'iku na raba musu ni har yanzu ɗana na ba abin da ya mun da Allah kai masa nasiha ka ja kunnansa ka ce da Allah ya taimaka ina cikin wani hali a cikin kabarin nan wallahi ina buƙatar ƙarin wani abu da zan samu daga duniya kuma ni ba dama na aikata saboda Allah ba zai mai da ni duniya ba shine wannan baba ya tashi a firgice ya dawo gida ɗan baya na yasa aka kirawo shi ya zo ya zauna da shi yace ce tun babanka wane ya rasu ka taɓa yin wani abu na alheri zuwa gare shi gaskiya ban taɓa yi ba Ya ce ka taɓa daga hannu kai mar addu'a yace a'a yace to maza maza ka je kai addu'o'i gare shi sannan ka samu wani abu na sadaqatul jariya kai zuwa gare shi kaji kaji mafarkin da ne hankali na ya tashi Wanda yaro yi ma hankalinsa ya tashi ya je ya kwana karatun qur'ani ya kwana addu'a ya kwana salloli yace Allah dukka tattara gaba ɗaya ka kaiwa babana sanne ne kuɗaɗe masu ma'ana ya je abubuwan sadaqatul jariya yace Allah ka kaiwa babana waɗannan Allah na tuba da abin da na yi na manta da babana ya Allah ya Allah karka sa na su manta da ni dan wallahi ka sani in baka yi ba wallahi kai ma ba za a yi ma ba kamata dinu ba fa kamalo ba sudanu na fata an fahimta kamata zara'u tahsud yawa kamata dinu sudanu yadda kai haka za a yi ma da ka shuka shi zaka girba na fata an fahimta magana saboda kai sai Allah na tuba karka jarrabe ni ni ma na su mun haka shi nan kuwa wata rana uban shi wannan makocin har ya manta ma da abin ya faru ya sefin makabarta ya je yana ainihin wato gyare-gyare sai sake zawaye zai mu guri zai kwanta sai bacci ya sake ɗauke shi to sai mafarkin an zo an yi layi duk kaburburan an da su ana tarba musu gift kyauta mai haske mai girma sai ya ga wannan baban makocin wannan mutumin baban wannan yaron an ba shi kyautar da ba a ba wa duk taron makabartar ba gaba ɗaya girma babbar kyauta wanda ta fita kowa gaba daya shi ne bayan da aka gama rabawa shi kafin ya koma kabari sai ya zo ya samu shi wannan makocin nasa da kyautar a hannunsa Ya ce kaga nasihar da kai wa ɗana ta shiga kunnansa yi aiki da abin da ka gaya mana ce don Allah ya ci gaba da yi mana mun samu ƙari mun samu alherin da tun da na zo kabarin nan ban taɓa samun kamar ka ba an gane maganar da kyau ko wannan jama'a duka yana daga cikin abin da magabata suke kawo mana don su nuna mana muhimmancin kyautata waɗannan dattawa guda biyu amma yau an wayi gari da yawa daga cikin matsalolin da yau muke fama da su wallahi suna da alaka akwai wani bawan Allah ba zan ɓoye muku ba ba na miye. malami ne ɗan uwa ne cikin masu da'awa amma ba zan gaya muku waye ba mutum ne wanda a iyakacin abin da muka fahimta bai da wani dalilin da zai sa Allah ya jarrabe shi ya fitine shi da abubuwa na rayuwa amma komai ya taba abin lalacewa yake komai ya taba abin lalacewa yake an ba hijari ba za mu iya lissafa yanayin haɗa kuɗi a ba hijari ba wallahi jarin ya ƙi zama ya yi aure ya kai guda biyar ba gaira ba dalili matar sai ta ce ba za ta zauna da shi ba me aka yi miki babu ba duka ba zagi ba ba komai duk abin da ka san ya kamata a ce mace ta nemi rabuwa da mutum babu eh, dalilinsa shi babu ba abin da ya haɗa su da shi amma abu yaƙi to shine wata rana sai muka rada wasu kwamiti mutum biyar muka ce su je su zauna da shi su ya faɗi tsakaninsa da Allah ne yake faruwa da shi ne domin wannan abin nasa ya wuce tunaninmu ƙarshe dai da suka zauna da shi ya ce to akwai abin da ya san yayi wanda dai yana ta tuba ga Allah amma dai bai sani ba ko Allah karɓi tubansa ko bai karɓa ba ya ce mahaifiyarsa ya rabu da ita tsawon kusan shekara goma sha biyar zuwa ashirin babu juyin duniya da bata yi ba akan daga nan gombe koma ya je ya ganta a a a'a saurara dai ka bar ni zamu kai har karshen labari an gane magana da ke ko babu yadda bai yi ba bata yi ba akan ya je tana kace ita ba shi ya zo mata da ko ba ta zo ya zo ta gan shi kawai ka san su iyayenmu nan da kake gani wallahi karka dauka wai abin duniyar ka ne ya dame su wallahi tallahi ba su tausayin ka masu kiri har yanzu nan baka wuce uwarka ta yi asusu ka zo ta ce ga wannan ka je ka sai takalmi ba har yanzu ta yi asusu ta tara kuɗi ka zo ta ce ga wannan ka je ka sayi riga ko ka ziyadi ka ɗinka ba to ka ji alaran ma ya ce shi ma an baka kuɗin menene kuɗin sayan dabino har yanzu su kai ne ka damu da abun duniya su ba shi ne ya dame su ba su su ganka ka mutunta su ji daɗi ga ka ga su shi ne kawai damuwarsu yanzu mahaifiyata daga ta ji muryata a cikin gida za ta ƙwallar sunana baba na ce na amkuwata ke ka shigo in ce na shigo to duk wata magana ta ƙare sai falo na a nan ya fi hira a nan za mu komai sai lokacin kwanciya sannan za ta koma ita wannan ya fi mata duk wani kai ne kai farfesu da waye-waye ya dame ka amma wannan abin da za ka yi mata to ita ya fi mata komai daɗi a duniya don haka ta buga ta buga ta buga ya zo ya ƙezu har ƙarhe jinyar ajali ta kama ta inda kuskuren ya girma kenan ta kira shi a waya ta ce wani ban da lafiya kuma wannan rashin lafiyar ta ina ji a jikina zai wahala in tashi don Allah ka zo in ganta kafin na koma ga Allah jama'a ta kai ta bawan Allah nan bai je ba har mahaifiyar nan ta rasu Allah Yadda bai dawo cikin hayyacinsa ya gane ya ya tafka tabar gaza ba sai ba ta rasu to anan take muka ce to wannan shine sirrin tambadewa da lalacewar ba wani maganar inda inda ba kamun tasha kuma babbar matsalar kuwa ko uba in suka tafi kuma babu wanda za su ne maka gurbin su wallahi za su wanda za su ne maka gurbin don haka ka yi hankali kafin ta tafi wallahi ka je ka sasanta da ita ka sasanta da ita wallahi za ka shiga damuwar da har ka mutu ba za ka koma ba za ka fita daga cikin ta ba har ka koma ga Allah Allah ka tsare mu daga fada irin waɗannan masifu don haka ya ce masa an mun kyaututtukan da na ji daɗin su don haka kai wa ɗana godiya ka ce ci gaba da yi mana addu'a don mu ne muke buƙatar addu'a yanzu ba so ba Allah ya shirye da mu don haka ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce mana fala ɗi uhuma in sun ne muka yi shirka ko ka saba mun to kar kai musu ɗa'a a wannan lokaci an gane magana da kyau ko fala tuqi uhuma ilayya marji'ukum gane ni makomar take da ku da su gaba daya fa unabbiukum bima kuntum ta'maluna Allah ya ce zan ba ku labari game da abin da kuka kasance kuna aikatawa Ya Allah ya ce wallazina amanu waɗanda suka yi imani fa wa amilus salihati kuma suka yi aikin arziki lanudkhilannakum fis salihina Allah ya ce wallahi zamu higar da su cikin bayin mu na gari bayin mu na kirki bayan Allah kaga kenan shiga ma cikin salihan bayi to fa sai wanda Allah madaukakin sarki ya zaba na fata an fahimta idan Allah bai zaɓe ka ba ba zai ma shigar da kai cikin salihan bayin ba an gane magana da kyau ko Allah madaukakin sarki ya yace wa wai sunna lil insani bi walidayhi husnan wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tudihuma mun yi wa dan adam wasiya zuwa ga iyayensa cewa ya kyautata musu idan sun ja ka zuwa ga abinda ba ka da ilimi a kansa na kai mana shirka to a nan kan ba za ka yi musu ɗa'a ba za ka ainihin wato kyautata musu gwargwadon iyawa a nan rayuwarku ta duniya da kai da su na fata an fahimta to sai Allah ya ce min rama wa minan nasu ta'ala ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man ya ƙulu amanna billah akwai wanda zai zo ya ce muku yayi imani da Allah amma fa idza uziya fillahi idan aka cutar da shi a tafarkin Allah din ja'ala fitnatan nas sai ya sanya fitnar da mutane suka yi marta wannan cutarwa ka azabillahi kamar Allah ne ya masa wata azaba ko wata ukuba ma'ana sai ya mai da wannan fitina da wannan wulakancin da mutane suka yi mar kamar addini ne ya jawo masa na fata an fahimci magana akwai waɗanda za a ga suna musulunci ne kawai saboda suna jin daɗi amma ranar da duk jarabawa ta shigo za su iya fita ma a musuluncin gaba ɗaya na fitnatan nasi ka azabillah Allah ya ce wala in jaa nasrun min Allah min rabbika idan kuma wata nasara da wani alheri ya zo daga gurin ubangijinka la na sai ka suna cewa inna kunna ma'akum ai da ma muna tare da ku ai da ma muna tare ai wallahi ba ai ai mu hu ne yan gani kashe nan addinin musulunci kuma ƙarya yake yi wallahi da jarrabawa ta zo sai ja baya yana nema ma ya fita addini. yanzu kuma da ya ga ana cikin samun nasarori da alheri sai zo ya ce ai kushi ma naku ne Allah ya ce a walaysa Allahu bi a'lamu bima fi suduril alamin yanzu Allah bai zamanto mafi sani game da kira zambayi ba ai idan ma ka zo ka ce kana tare da addinin musulunci da gaske wallahi Allah ya sani in ma ƙarya kake yi Allah ya sani na fata an fahimta awalaysa Allah bi a'lama bima fi suduril alamin Allah bai kasance mafi sani game da ainihin wato zukatan bayi akan abin da suke faɗa ba in ma su faɗi gaskiya in ma su faɗi ƙarya Allah ya san cewa suwana masu imani ne suwana kuma imanin su na ƙarya ne Allah ya ce wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu Allah yana turo jarabawoyi ne fa da tutarwa a cikin addini dan Allah ya bambanta hakikanin masu imani wala ya'lamanna na? kuma Allah yana turo jarabawoyi da matsaloli a cikin al'amarin addini saboda Allah ya bambanta su wane ne munafikai Allah ka tsare mu daga munafurci da kuma makamancin ana fata an fahimta yasa a wani guri Allah alaramma Allah ya ce wa minan nasi man ya'budu Allah ala يدعون من دون الله يدعون من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره Allah ya ce wa minan nasa a cikin mutane manyan ya abudullah akwai masu bauta wa Allah ala harfin wato a bisa shakka yana nan yana kafa ɗaya tana ciki kafa ɗaya tana ne tana waje shine ala har yana nan wato ya runguma addinin musulunci da gaske yana yin abun ne in an yi nasara to yana tare da addinin Allah in an samu jarabawa to dama baya ya fita wallahi karka yadda ka yi wa addinin musulunci wannan shigan cantun kadangara za ka halaka wallahi ya zamanto addini dai addini dai ka rike musulunci ka rike musulunci da an yi nasara da an faɗi kana nan akan addinin Allah na fata an fahimci magana manyan abdullahi ala har akwai wanda suke bauta wa Allah bisa ga shakka bisa ga tsalle bisa ga ainihin wato a kafa ɗaya ciki kafa ɗaya waje raba kafa sun raba kafa na fata an fahimta Allah madaukakin sarki yace fa in asabatu khairun tuma annabihi idan alheri ya same shi sai ya nutsu da wannan alherin wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi idan kuma fitina ta taso masa a cikin addini to sai ya juya akan fuskar sa ma'ana ya juya ya barku da addinin musulunci shi ya kafirce wa Allah Allah ce khasirat duniya wal akhirah kaga irin waɗannan mutanen sun yi asarar duniya kuma sun yi asarar menene lahira Allah ce zalika huwal khusranul mubin wannan ko ita ce asara mabayyaniya a ce ya yayi asara addini Allah ya ce yad'una yad'u min dunillahi mala yadurruhu wa la yanfa'uhu yad'u min dunillah yana kira koma bayan Allah ma la yanfa'uhu wa la yadurruhu ina jin haka ayatin abinda ba zai masa amfani ba kuma ba zai cutar da shi ba ina fata an fahimta zalika huwa dhalalul ba'id wannan shine bata wanda yake mai nisan gaske don haka dai abinda waɗannan ayoyi suke nufi kamar yadda muka faɗa cewa daga cikin mutane akwai wanda a suke bautawa Allah suke cewa sun yi imani da Allah amma fa idza cin nasu idan aka fillahi in aka cutar da shi a tafarkin Allah ɗin, wato mutum ne zai goye ya musulunta to sama idan ka musulunta dole jaraba za ta biyo baya ko kuma ma kana cikin addinin jarabawa ta biyo baya duka to idan ka musulunta za su kwace maka shago za su kwata appointment za su kwata matar da suka baka ka aura ina fata an gane za su kore ka a anguwar gidan hayar ma da aka baka za a je abin nan to wani idan haka ta same shi sai ya danganta abin zuwa ga addinin ne ya jawo mar haka to idan ya duba cewa addini ne ya jawo mar haka sai ya ce to maganin wannan to bari ya bar addini ai inda ya bar addini za a yadda da hiko to sai ya bari to wannan ba karamar asara ba to haka an cikin mu nan wanda ma muka tashi a musuluncin aka haife mu a musuluncin za a ga wani yana addini ne saboda ya san yana samu yana samu barhi na zuwa alheri na zuwa shi yasa yake addini amma daga zarar jarabawa ta shigo ya ga babu kuɗi ko kuma mai bahi ya daina bashi ko kuma an samu tasgaro wannan karan ba sai ya ga gaba ɗaya burkita muku a cikin addinin Allah ya dinga a ashare ya dinga zage zage ya dinga faɗace ta kai ka ce ku ne kuka hana shi alherin duniya da lahira duk wanda ɗabi'arsa ta koma in ya samu shi ne yana kan daidai in bai samu ba yana cikin matsala wallahi ya yi asara ya sa annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya ce ta isa abdul dinari ta isa abdul dirhami ta isa abdul khamila ta isa abdul khamisa ya ce in u'uti ya radiya wa in lam yu'uti saqita ta isa wan takhasa fa idha shiqa kai annabi ya iya larabci la ilaha illa wato annabi wata magana sai an shafa shafuka da yawa ba a gama fassara ta ba mara yasa larabawa kansu sun sha wahala a gurin manzon Allah ni magana sai su gagara gane ma'anarta sai sun je sun nemo duka waɗannan kamus din nasu su zo kuma duk gaba su gama lalibiya ba samu fassara ta ba ai larabci sai manzon Allah qur'ani sai manzon Allah azanci da bayani sai manzon Allah mara sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah yake ta isa abdud dinari bawan dinari ya shiga uku bawan kwandala bawan nerori ta isa abdul dirhami bawan dirhami ya shiga uku ya lalace ta isa abdul khamisa ko abdul khamila bawan riga ma'ana ina ka fito ɗinki ina za ka ɗinki bai da ajanja a duniya sai ta kuɗi sai ta sa kaya sai ta kaza sai ta kaza in utiya ra'ziya annabi yace irin wannan mutumin shine in kaga ana zaune lafiya da hito ana bashi ina fata an bayyana magana in ni za a ɗauka a bashi a addini ko a rayuwa to za ku zauna da shi lafiya wa in lam utsa in ku ba a bashi ba ta fita to sai dinga fushi da mutane haka kudin sai ta zaka zai ta banka a tar alayi kawai ita zagin mutane haka kawai saboda bai da kuɗi kuma ba a ɗauka aka bashi ba to ba Allah ne yake barawa ba yanzu aka ce zagi ban gane ko kun fahimta ba jama'a Allah ne ke bayarwa da haka in ka yadi shi bayarwa da ka samu da ka rasa haikarin kuma Allah kawai ba shi kenan ba amma in ka yarda cewa dan adam ne ke bayarwa to nan ne in baka samu sai kai ta ashara ashara da zage zage da habaici da kananan maganganu manzo Allah yake ta isa wanta kasa wannan mutumin ya shiga uku ya lalace fa ila fa idza shiqa falan takashi idan ya taka kaya Allah karka ba shi dama ya cire wannan kaya ma'ana Allah ka ci gaba da saka shi cikin masifa da bala'i in dai mutum ya zama haka annabi ya masa mummunar addu'a Allah ka tsare mu daga irin wannan ɗabi'a ya zama to mu kawai masu bamu ko an bamu addini to muna nan zamu addini in mun rasa ba za mu addini ba wannan ba karamar masifa ba ce ka ɗauka cewa addinin nan da take wa hijima ko ta wace hanya malami ne kai mai wa'azi alaramma ne kai mai jan baki na fata an fahimta dan social media ne mai dauka duk waye kowaye kai dan kwamiti ne shugaban kwamiti ne liman ne kai ko lada ne ka dauka wannan addinin Allah kake wa aiki kuma zai biya ka a lahira in alheri yazo wallahi alhamdu wal minnatu sai a karba alheri ba a ki abin nan karbar alheri ba ina fata an gane in bai zo ba karka yadda a garauninka saboda wai ba a baka ba ko kuma wai an yi rabo ba a bawa da bai ta bala'i me yasa shi ba aka manta da shi don Allah yana sanar da kai dan kwamiti sun manta da kai ba aikin banza bane ko ba haka bane a ran Allah ka kwantar da hankalinka ai nan muka faɗa cewa idan Allah ya ga damar ka samu daga can nesa Allah zai koro wani ya ce zai ka bashi ko ba ya san baka wallahi ya baka Allah ya saka da alheri ko ba ya so daga nesa za Allah zai koro ya ce zai ka kaiwa wani wanda da cikin magabata jama'a ya yi tafiya shi ne magana ta ƙarshe da za mu tsaya tun da za an nuna min lokaci ya yi tafiya sai ya nemi guri sai ya kwanta zina hutawa to yana da salkar ruwa da kuma kamar ka ce akwashin abinci to farkawar da zai yi kawai sai ya ga hankaka ta zo ta ɗauki wannan salkar ruwan da wannan akwashin abincin sai ya kaga wannan hankaka za ta jaza min fitina tsakar jeji ba gida ga ba gida ba ɗan guzurin ruwa na da abinci ta ɗauke ya ce wallahi zai ba hankaka na sai ya ga inda ta tsaya kawai ya tsufa ya tsalle ya bismillah ya hau dokinsa hankaka ta yi nan shi ma sai bita da gudu hankaka tana gudu yana binta tana gudu yana binta tana gudu yana binta sanda ta iga isa wani wani ainihin wato dutse da kogo sai ga sankaka nan ta yi sufa ƙasa sirr kawai ta shiga cikin koba to kasa mutanen da suna da azkar ya yi azkarin sabahi wal masai da haka baya jin akwai wata matsala kawai dai kafe dokin sai sauka akan doki kawai shiga cikin koba wallahi yana shiga sai ga samu wani mutum jina jina an masa dukan tsiya baya iya tashi ashe hankakan nan shi ta kai wa wannan abincin da wannan ruwan mutumin hankaka ta je ta ajiye kawai fur ta fito kawai ta ci gaba da hayawanta kuma ya shiga kawai ya ga mutum ya ce asalamu alaikum ya ji an amsa ya ce mutum ko aljan ya ce mutum ya ce ta ya ce ban Allah mai kawo kanan ya ce wallah na taho ne zan tafi aikin hajji ya ce sai barayi suka tare ni suka mun duka suka kwace abincina da guzurina da na da komai na ya ce to shine da kyar na iya jawo jiki na zo na samu wannan inuwar kogon na shiga ina jiran mutuwa ta zo su same ni ya ce yau kwana na goma sha biyar a kullum kwana goma sha biyar nan da safe sai hanka na ta kawo min abinci da ruwan sha da rana sai ta kawo mu da daddare ma sai ta kawo mu ya ce tuhi ne yanzu ta ɗauko na ta kawo kai kuma ka biyo kawo mu ya ce don haka Allah ya kawo mu mai coco na ma fa asabar ana ba

illa huwa in Allah ya tafe ka da cuta ko matsala ba mai yayi maka sai waye sai Allah wa in yuriduka bi khairin fala radda li fadlihi in ku Allah yana son ka da alheri ba wanda ya isa mai da falala Allah akan ka wallahi da haka ba kudi kuke bukata ba wallahi duk za ku kudi in Allah ya yarda ba wanda ya isa idan za ku kudi ya hana Allah ku yi kudi wallahi ba mata take so ba in Allah da Ramadan din bare ka kawo mana breakfast ko abin abin shan ruwa anan insha Allah insha Allah ya amin amin Allah ya ce Allah ya sa a gane magana da shoko ba wanda ya isa sari falal Allah a kanka to ka yarda da wannan sai ka huta da duk wata hayaniyar duniya da wanda ya baka da wanda ya hana ka duk daya saboda ka yarda cewa Allah ne mai wa Allah ya tsimi bi rahmatina yusibu bihi man yasha wa Allah yace muna min ibadi muna ba da rahamar mu da alherin mu ga wanda muka ga dama cikin bayin mu innahu huwal ghafurur rahim Allah ne yawan gafara ne mai yawan rahama za mu dakata anan sai gobe in mun zo za mu dora a aya ta gaba abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntuban harshe ko karantin ilimi ko bincike da ni da ku Allah shi ya fe mana bari mu dan karanta abin da ya samu na gudunmawa sannan sai ne addu'a ta ƙarshe insha Allah ta'ala Allah shirye da mu yau an samu gudunmawa insha Allah ta'ala mutum na farko da ya fara turowa shine a wani bawan Allah ana ce masa Musa ya tura naira ɗari uku sai wani bawan Allah ana ce masa yawa ramu sai wani bawan Allah ba suna kuma ya tura naira biyu, ɗari a yau da kun jaza mana abin nan wallahi sai a hankali a Khadija Kabir Fanda ta tura naira biyar, sai Bulama Makamsulin ya tura naira biyu, sai Zakariya Musa ya tura naira biyu, sai Muhammad Juma ya tura naira 1000 Abdul Wahab ya turo da naira ɗaya, Abdul Mumin Usman ya turo da naira biyu, sai Halima ya haya ta tura naira biyu, Kamisu Ayuba Alƙausayin ya tura naira ɗaya, Bukar Alhaji Shara ya tura naira ɗaya, wani bawan Allah ya tura naira biyar, akwai Allah mai tanko ya tura naira biyu. Ibrahim Ibbi ya tura naira 400, Abubakar Shafi'u ya tura naira 1000, Shaibu Hassan ya tura naira 500, Muhammad Shu'aibu Musa ya tura naira 200, Yahaya Adamu ya tura naira 500, Yakubu Adamu ya tura naira 578, Abubakar Bomala Abdullahi ya tura naira biyu, Muhammad Ibrahim ya tura naira biyu, Garba Musa ya tura naira uku, Husaini a farin gani Muhammad ya tura naira ɗaya, sai Hassan katalla muhammad dubu ɗaya tura naira dubu ɗaya ɗari ɗaya waziru aliyu ya tura naira ɗari tara tasa'in da tara zeuleris ya tura naira ɗari biyar abba mai zare ya tura naira dubu ɗaya idris adamu ya tura naira ɗari biyu salisu abdulsalam ya tura naira dubu biyu wani bawan allah naira ɗari biyu mu'awiya dungudu ya tura naira dubu ɗaya ola magic bento ya tura naira dubu biyar a sakina a umar ta tura naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu biyu wani bawan allah naira dubu ɗaya usman hud ya tura naira ɗari biyar umar muhammad ya tura naira ɗari biyar hadiza abubakar naira ɗari biyar wani bawan allah naira dubu uku sai aliyu muhammad naira ɗari hudu sai kawo ladan na miyatti ya tura naira ɗari biyu da hamsin hajjiya hawa'u ya ta tura naira ɗari biyar baban gida adamu naira ɗari biyar wani bawan allah naira ɗari hudu wani bawan allah naira ɗari biyu sai kuma yusha'u umar biki ya turo da naira ɗari biyar total ɗin abinda muka samu yau naira dubu talatin da tara da ɗari shida da saba'in da bakwai total ɗinmu na jiya naira dubu ɗari bakwai da sittin da biyar da ɗari takwas da saba'in da tara yau kuma an an haɗa gaba ɗaya kuɗinmu ya kama naira dubu ɗari takwas da biyar da naira ɗari biyar da saba'in da shida to za mu ƙara karanta karanta akawun ɗin saboda wasu suna buƙatar a sake karanta musu abubakar yaya arabi shine foundation shine sunan akawun ɗin bankin kuma unity bank a akawun namba kuma shine 0052120730 zan sake maimaitawa 0052120730 wannan shine akawun namba na sa gudunmawa ta marayu waɗanda suka turo wannan gudunmawa ya Allah ka san bukatunsu na alkhairi Allah ta biya musu wanda suke da wata matsala suka turo domin Allah ya yi musu wannan matsala na addu'a da ni da ku subhanahu ta'ala ya yi mana matsalolinmu gaba ɗaya ya sa aljanna ta zama komar mu eh, an gane ku so muna addu'a Allah ya biya kowa bukatunsa na alheri ya yaye masa damuwarsa ya sa aljanna ta zama komar mu da mu da ku gabaki ɗaya? waɗanda suka rubuto addu'a na jiya mana addu'a duka Allah maɗaukacin sarki ya ainihin wato ya yi mana da kuma sa aljanna ta zama mu ya kuma biya mana bukatun mu na alheri wannan shi rahin lafiya ne ko to wani ne bawan Allah matarsa ba ta lafiya yana so a sashi addu'a subhanahu wata'ala ya bawa uwar gida lafiya Allah madaukakin sarki ya bamu lafiya da zama lafiya gaba daya ya biya mana bukatun na alheri ya sa aljanna zama komar mu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم